jakadan Birtaniya a Najeriya, Ambassador Paul Ockright, wanda ya bada wannan gargadi a nan Abuja, ya ce tsarin demokradiyya a Najeriya wani abu ne mai tsada da ba za a yi wasa da shi ba. Jakadan na Birtaniya ya ce duk waɗanda ba su gamsu da salon kamun ludayin wannan gwamnati ba, su bi tsarin demokradiyya wajen kawar da ita ko su jira lokacin zaɓe, amma ba ta hanyar juyin mulki ba. kwararre kan sha'anin siyasar ƙasa da ƙasa ambasada suleiman Dahiru na kallon wannan gargaɗi ta fuskar diflomasiya suna da mutanensu wanda suke bincike kuma wa'annan mutane da suke bincike sun san abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan mu ba za mu sani ba amma kuma mutanen kamar britain da america za su sani saboda mutanensu da suke da su a cikin ƙasar nan daidai ne da yi wannan magana saboda in ma akwai wa'anda suke tunanin yin wannan canji na gwamnati wanda ba dalilin yi yanzu an ba su notice cewa an san abin da ke yi. Idan ma har akwai wasu 'yan kalilan sojoji da suke tunanin wannan abu na aikin asha ya kamata su wa'annan da aka sani sojoji da suke zuwa gun 'yan siyasa tambaye su me suke zuwa wajen 'yan siyasa suke yi a bincike su sosai ba dalilin da sa za a ci za wani canjin gwamnati a ƙasar nan wannan gargaɗi dai na jakadin birtaniya kan juyin mulki a najeriya ya zo ne kwana ɗaya bayan da rundunar sojan najeriya Najeriya ta ja kunnen jami'anta kan shiga harkokin siyasar kasar. To komai hakan ke nufi tambayar kenan da na yi wa malami a jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kari. Abin da yake nuna shine a kasashe masu tasowa irin Najeriya har yanzu ba za a kawar da yiwuwar yin juyin mulki ba kuma duka dalilai waɗanda a baya suke jawo juyin mulki za a iya cewa suna nan dama ba wani abu bane sai rarrabuwa kai da ake samu tsakanin 'yan siyasa da kuma waɗanda iko yake hannunsu amma kuma in kallo da irin abubuwan da suke taɓa kwana kwanan za a ga mai yiwa da walaki tun da kaga na farko dai babban hafsan sojojin ƙasa ya yi gagarumin garan bawul sa aka yi canje-canje a sojoji fiye da ɗari da tamanin kuma hakan ba sabon ba bane sa'annan kuma ya fito fili ya gargaɗi sojoji a kan su hannun hannunsu cikin harkokin siyasa to saboda haka idan ka haɗa waɗannan abubuwa sai ka ga me yawa ko wani abu a ƙasa wanda ba lallai ba ne a fito a gaya wa al'umma juyin mulki a yanzu a Najeriya ba zai samu karbuwa ba ko a tsakanin 'yan Najeriya ma amma duk da yake akwai take-take da waɗansu 'yan siyasa suke yi wanda ba mamaki su ingiza wasu sojoji. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.